zan da na je kenan zamiya za ka mun kwarai kuwa jikaran kanka yauwa ba garin mai cin bashi kenan idan baka daina eh, cin bashi ba ba za a daina zamiya ba ah, kai ma kifin na ashirin? ta ya gare Allah ba na ba da bashi yanzu nawa nake binka nawa nake binka naira talatin to gashi a mai da mugun yawo eh inda kake burge nake kenan eh a ko da kudin ka sai da rabanka kifin kifin uba nake nan gaskiya ni da yau na ji daɗin bakin na kai gashi zan koma gida ko kaɗan na ƙare. Ai haka al'amarin Allah yake. To yanzu zan shiga gida sai goben ko? To ba wani abu Allah ya kai mu. Amma ga ga wannan ko kya sai wani abu dai Wannan kuɗin ai ya kai cinikinka gaba ɗaya na yau. <laughs> Gaskiya rashi da kin raina sana'ar kifi. Dubu hudun? To shikenan na gode. To a gaida baba da mama. ta sai da sai. Yawwa. kuna ina ne eh yawa eh a eh ga munan fitowa yanzu nan yawa yawasa wai ina za je ne za mu zaga bit zan yi monitoring daga can za mu wuce farautar abin da muka saba faɗa muku yassa ni fa abin nan ya fara bani mamaki a ce mai tallan kifi amma zai iya kyautar naira dubu uku dubu hudu ka duba jarin shinkafan nan malam bai kai fa dubu biyu ba ko ko matsalar ku kenan wallahi sai tone tone mutane daban-daban suke wani yana da yawan kyauta mai yawa wani kuma kaɗan kaɗan kaɗan yake bayarwa akwai masu koyi da sahabbai irin sai da na abubakar da usmanu idan suka tashi kyautar duke suke bawa gaba daya fi lallaki. a'a malam ka duba sana'ar yaran nan fa to me zan duba kuma a ciki ni kawai abin da na sani na san yaro yana da sana'a kuma wai wanda yake da sana'a dan yayi kyautar dubu uku menene a ciki kinga ni kamar ya san ina da tsananin bukata ma hmm, unguri ke wannan wannan rago kuma ki ba su ai a zaman nan na yanzu duk wanda ya ce yana son yarka kuma har ya iya cirowa ya miƙa ya bayar to abin da ya rage kai kawai sai kai addu'a Allah ubangiji ba su zaman lafiya haba asabi Malam zuba mu wani kwashe yanzu na ga ya fi zafi. To amma kya bari in ida kwashewa ko? To shi ke gama kwashewa. Yawwa! a gaida gida rashida da kallo haka to ai na fuskanci wannan yarinyar kullum sai ta zo kuma ta zauna tana ta kallon ka ko ki har yanzu baki yarda da cewa ni naki nake kadai ba to ai har yanzu baka zama kwai a cikin bakan ba allura kake a cikin ruwa you. a'a mutumin ya ne akwai mai dumi yanzu kuwa gashi na yanzu na sauki an gama an gama baka da matsala ba leda ne to ina zuwa minti guda yauwa dan taimaka min da leda guda wallahi yanzu ne ya kare ne kaga agogon da na gani a hannunsa kuwa wallahi wannan agogon agogo ne mai tsada sa nake gani a hannun mai gida na honorable makama kai matsala ce da kai ya za ka kasa tantance jabu da original ta ina ubale mai kifi zai iya saka agogon da honorable zai sa haba to wallahi tallahi wannan agogon da na gani shine shi shine agogon da nake faɗa kuma wannan agogon tsadansa ya kai kusan 300,000 kwarai kuwa tsaya tsaya tsaya tsaya ni fa na daɗe ina zargin ubale saboda duk unguwan nan babu wanda ya san gidansu kuma babu wanda ya san makwancinsa a baƙo ne cira ne ya shigo daga ƙauye wataƙila ma daga wata ƙasa da ya tsallako ya zo cin arziki wallahi kuma dai menene wannan agogon sai dai in ba shi aka yi ko kuma da yake shashasha ne zaka samu matsintar sai a ƙasa kawai ya ɗauka ya kwamanin sa bai san cewa ya tsadan sa yake ba amma wallahi ba ma na fasa kuma me ba za kuma Allah ai ni ma da ni za a je ka san abokin tsama ta ne ai kafa ta kafar ka an gaba ina nan ina jira kin ga mutane duk sun ɗauke kafa kamar sun ba mu lokaci ne ni kuma kaga Allah Allah nake mutane su saboda bana son so na koma gida da abinci. ko da mutane sun yi zuwa su siya ni zan siya ga muke. juye kuma kai ya da shi to me yake da shi ba ci ba kawai kai ta ci Dala malamai ka da a ce kuma kun watsa mai ƙasa a cikin kifi fa. Ki 'yan rainin wayo wayo kasa da ke ba na son shishigi. Yawa bala mai kifi dan baban soyayya dala ina agogo na gani a na agogo eh, kuwa kamar na ga agogo ɗazu a hannunka na dama ina agogo a ah, uba ne ko dai ka ba musulmi ne amma da kaga ni fa ba wani agogo ni kaga wallahi ni sai ma nake so ko nawa ne sai in baka ga daga nan ka tsara ni to ni dai ina nan a tare da shi kuma da a ce yana da agogo da na gani kuma ni a sani na na san baya sa agogo sai dai can wani gurin ka gani amma ba dai a nan ba sai ka zan ce na san ganin ka wallahi haka rashida ta faɗa min ce to Allah ya sa dai ba laifi ne ba a ai ubala baka yi komai ba da yake dama rashida ta yi mana bayanin yadda kuka fahimci junanku to sai daga akwai buƙatar in kankara shi ya sa ma nake ga cewa idan Allah ya sa matarka ce to kaga gara a a huta tun kafin wani ya zo insha allahu zan sanar da iyayena idan mun gama magana da su kuma zan sanar da rashida sai ta faɗa muku kuma lokacin da su zo insha Allah yawwa mm. idan kai haka ka yi daidai uba ne kaga sai mu yi mata iyaka da sauraron duk wani ɗa namiji sai kai eh, wannan ba Wal, wai ba ka gajiya kullum sai kai kyauta? Ah, ba komai ba. Ko baka tunanin zai taba jarin naka? da maman naka. To na gode. Allah sa kana Amma malam ka tambaye shi daga ina yake? ba'o ne ko kuma ɗan gari ne? Ba wannan ce damuwa ta ba. ya turo iyayensa kawai na gansu ko ba ɗan ƙasan nan ba ne tun da tana son sa zan ba shi aurenta. aure ba inda ba kai mutum amma malam ya kamata a yi bincike akan yaron nan kan a bashi auren rashida ko addini ma ya shawarce mu mu tsananta bincike idan za mu nemi aure ko za mu bayar da shi ke dan allah ki daina magana bincike nan asabe shi yaron wai yayi bincike akan mu ne a yadda muke nan ba mu da taro ba sisi idan wani ya ce yana son mu da aure mu ɗauka mu bashi inda muna tabbacin musulmi ne hmm? kuma yaron nan yana da sana'a muka ba da kan alamu kamili ne hmm? amma dai gaskiya malam ni ban so hakan ba to da ba hakan kika so ba me yasa kika bi dubin assalamu alaikum kai ban hana ku yawon banza ba kuma ce ta aiki mu aikin su ne na ba su kan wasu kai wa rabi to kun kai mata ko to wuce kai ma wuce ciki wuce eh akwai ɗakin sai dai guda biyu za a samu saboda mun yi baki da yawa sun kama ɗakunan gaskiya ok to kana ji shi babban bakon namu sai kwanta ɗaya ɗakin shi kuma wannan tunda shi da uwansa ne sai si malaji ya yi mana ya yi karan ma ya ka san shi ne kake kallon shi na san shi yana min kama da wani mutum ne wanda na shi ne wa baka san shi ba ina zuwa ubale ubale abban ba da ba ubale ni ka san abin da ke bani mamaki da samarin unguwan nan wai yara ba su kawo wankin takalmi ba sai da kullun zo su rinka sai kifi a wurin nan hai ha ba babana shine sarkin mahautar garinmu kaga da Allah da Allah ka bari mu rabu lafiya da Allah ah! zaman mutunci miki ko alai sani namu alai sani na asiya inda na ganka a nan gurin to hajiya ta yi aiki ke Idan nan da bata ci ka ba, ba zaman lafiya. Tashi da Allah ka kunso min kifin la. Ai kifi na alaji. Sai dai ya ƙara muku dankon soyayya alaji. Alaji yau ka canja kenan. Ɗari biyar kenan alaji. Kaga wannan ai na kwanta lafiya. Ai da ka ɗauka ko? Eh? Na ɗauka. Ba kai na gani jiya ba? Jiya. da daddare ba ni bari ma kaji a ina na ganka ba duk ka buka rikici ai saboda babu inda na je jiya ne tun daga sallar isha'i har washe gari babu wanda ya gane sai mutum daya ta ita kadai ce na san na je zance kofar gidansu daga nan kuma ban tsaya ko ina ba sai makwanci ta iya yiwa to kai ya zani to ba matsala eh. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe dai da gaske ne alhaji sani ya riga mu gidan gaskiya na yi rashin dan uwa wallahi amma dai duk mutanen da suka assasa faruwar wannan ta'addanci da suka yi wa alhaji Allah ya tona musu asiri Allah ubangiji Allah ya gaggauta tona musu asiri haƙuri zaki alai isa Allah ya ji kan alai ni. ba kai kaɗai kai rashinsa ba har munan gaba ki ɗaya manyan rashinsa mutumin kirki sai dai ba ruwansa da kowa ba irin roƙon da bai musu ba ya roƙe su ya ce duk abin da suke so zai ba su su faɗi ko menene duk abin da ya mallaka zai ba su suka ƙi sauraron su wasu daga cikin su nema, suka kama da ni da yara suka kai ɗaki suka kulle mu a nan muka kwana tashi sanin wannan abin ya faru ba sai da safiyan nan a hakan ma ba mun sani ba muna kulle sai da yar aiki ta zo ta ce ina ta bubbuga kofa ina ta buga kofa tukunna sai ta bude tana budewa sai muka fito da muka fito shine na ga sun yanka shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ji kan Alhaji Sani Allah ya isa wannan abin da suka yi mana Allah ya isa Allah ya saka mana <laughs> me ya musu to ba me ya musu <laughs> kai Tansa! Molisa, ya shigo. Ya shugo sa. Monsa. Sit down. ASB, ku zo kun sanar da ni komai ba game da waɗannan cases ɗin. What are you doing? Uh, sorry sir. Uh, dukkanin abubuwan yadda suke tafiya muna samun rahoton abubuwa komai na tafiya yadda ya kamata. Kuma ina tabbatar maka da cewa nan da ɗan ƙanƙanin lokaci za mu samu nasara. to amma ai baka briefing ina on time domin in ga wani achieve na kai eh, wato abin da yake faruwa ranka daɗe saboda baka gari ka yi tafiya to da yake je ka dawo ba ma son ne gaggawar maka bayanin abin da yake ciki amma already yanzu mun yi filing case din komai mun riga mun gama haɗa rahoton yadda abubuwan suke kuma yaran mu duk mun kasa su ko ina suna kuma ba mu bayanin cewa komai yana tafiya cikin shiri Okay. Come with file and brief me now. Thank you, sir. Kin san mutane da shiga sharaba shanu ba za su damu da harkokinsu ba za su damu da al'amuran mutane. Wai ana faɗa cewa ba a san makwancinsa ba, ba a san abokansa ba, sannan wasu ma suna zargi cewa ɗan leƙen asiri ne. kin ga zaituna idan har kina kamun irin wayannan maganganun sun yi tsammani ke ma kina ɗaya daga cikin mutanen da ba sa son mu'amala ta da ubali shi da kada ki mu wannan tunanin mana me a ubala da har zan so rabuwar ki da shi da dai tallan kifi yake kin sani na sani to me zan so na raba ki da shi kawai da ina faɗa miki maganganun da mutane suke yi ne a kansa kinga ni dai ubala nake so kuma shi zan aura yau ba za ki ce talla ba ne wallahi zani abinci na ma dan ya nuna na bayyawa tana kwashe mai kin gani ma lokaci ai bari mu tashi mu to abin da yake faruwa wannan dai kani na ne uwan mu daya uban mu daya masha Allah kuma kun san abin da ya kawo mu wannan wuri tunda mun turo dan haka za mu yi ma bayani dala alhaji wanda bayani ne ya rage ai tun kafin ku zo mun riga mun san abin da yake tafa da ku kuma na riga na amince na aida da halayen yaron nan kuma na tambaya yarinya ta ce shi take so don haka ba wani zagaye-zagaye da za mu tsaya yi kawai a je a sanar da mishi na bashi to Allah ya saka da alheri mai fatan saka da mu ranar daurin aure amin da alfarma eh. wa da lamun gode Allah saka da alheri Allah saka da alheri amin amin kuma ni ai ina ganin Alhaji duk wanda yace yana son naka ai ya gama maka duk mutumin da ya ce na san yarka da aure a zamanin nan na yanzu da yan mata suke ta zirga zirga suna yawo a titi ba mazajen aure ai ya ga maka komai mu kamata mu gode Allah gaskiya ne ai abin da yake faruwa eh. shine ai ka roƙa ka samu wani abu ne gaskiya ne wani abu ne gaskiya eh sai godiya eh. Ah, wannan dan uwana ne yaya da ne uban mu ɗaya da shi mu kaɗai muka rage eh, sunansa yaya kabiru Allah saka eh, Allah suna na zai ba garba wallahi ban taba sallamar da nan haka kawai ba ba tare da kaiwa bakin nan tambayoyi ba yanzu wanda tambayoyi kake sai in musu yaya kabiru kai da gani dai ka san musulmi ne haka ko bakin nan da suka zo in kai ba za ka tambaya ba ni ka bani dama in tambaye su mana haba ko da kan da suka fito baka tambaya ba in kai ba za ka tambaya ba ni ka bani dama in tambaye su mana dan me ka kirawo ni yaya kabiru abin da ke so ka gane yarinya dai ta samu mijin aure ka duba daga fara neman auren nan nasu kullum yau idan ya zo kuɗi gobe abin akalla daga fara neman auren nasu zuwa yau ya mata kyauta ta kai ta dubu ɗari mu kanmu kullum a aika ake yi mana <coughs> to ai kaji abin da yasa nake so a yi binkicen kenan an ce yaron kifi ke sayarwa kuma kifin akan teburi yake dorawa ba gonarsa ce da shi ba ya ka biyu abin nake so da kai kai ma dai kana da iko da rashida amma abin da ke so da kai ka yi musu addu'a Allah ubangiji ba su zaman lafiya kawai to kenan eh. haka ka ga yafi ko eh, to shi kenan ta gode kai da gida sai na kaga saboda kafan nan taka na ce muka kullun ka rika wuta ba sai ka raka ni ba <laughs> ai sadaukarwa ne haka eh komai dan abin da kake so Who's that? wai waye wannan ne dama kana jin turanci ne turanci kuma ai shida ai wannan kalma ce da ake yin ta yau da kullum kalmomi ne da zaka iya tsintar su a tasha ko kasuwa ba wai lallai sai ka shiga aji na makaranta ba za ka iya sanin waɗannan kalmomin to shikenan sai da safe dai na gode a gaida mutane gidan Yawa, dama akwai maganar da nake so mu da kai. Amma ina tsoro kan maganar ta bata maka rai. Ba na tsammanin akwai wani abu da za ki yi min wanda zai iya bata min rai. Saboda san da nake miki ya kautar da dukkanin wani abu da za ki faɗa ya bata min rai. Mutane suna ta maganganu a kanka. Wasu na faɗin ba a san asalinka ba. Wasu kuma suna faɗin kai ba ma ɗan ƙasan nan ba ne. a shida sai dan kasa ake aura? A'a, amma dai kawai. Daga tara shida, mutanen da suka zo neman aurenki ki iyayena ne. Kuma idan baki manta ba, a bayan na faɗa miki jihar mu da kuma garin mu. Kuma insha Allah bayan an ɗaura mana aure zan ɗauke ki kai ki garin mu har cikin gidan mu za ki ga yan uwana da dukkan dangina. Yawwa, yanzu na jin magana. Allah ya sa dukkan abubuwan da ka gaya min gaskiya ne kuma dan Allah ka tabbatar babu wani rayuwar ka na daban da kake boye mu. akwai akwai kuma ware da gaske akwai menene akwai rayuwar da na yi a baya wanda ban taɓa baiwa kowa labari ba amma yanzu saboda ni da ke mun zama ɗaya lokaci yayi da ya kamata mu fara kuka tare kuma mu yi dariya tare na samu labarin abubuwa da yawa tun kafin zuwa na duniya wasu kuma sun faru ne bayan na shigo duniya wasu kuma akan ido na suka ni ga ne ba an ce min kafin mahaifina ya zo da wannan kudirin suna zaune lafiya kalau da mahaifiyata tana bin sa sau da kafa kuma tana yi masa duk abin da yake so to sannan kuma da Allah in kana dawa ka taho mana da manja ka san wanda kake siyo mana a kasuwa ya fi kyau wannan makwabta kamar suna zuba mishi ruwa wallahi ruwa insha Allah in Allah ya sannan kuma ina so in je in gaida inna kasan tun tunda aka cire mata nan ban je na duba ta kuma haka ne to ba matsala ki je ni ma yanzu na fita zan leƙa gidan sai in duba jikin nata Allah ya ba ta lafiya Allah ya haka rayuwarsu ta fara cikin farin ciki har zuwa lokacin da mahaifina ya bijiro da maganar ƙara aure a lokacin na fara shirin bayyana a doron duniya tun ina cikin mahaifiyata na fara fuskantar tashin hankali da kuncin rayuwa wani mutunci ne wannan a inda zaka sai ka sauwake ni wannan wani rashin mutunci ne wannan wani masifa ne wannan wani bala'i ne to ba za a sauwaƙe miki din ba an ki a sauwaƙe miki muna nan a cikin gidan nan zaram daram da ni da ke an ki a sauwaƙe miki din ai ko ka kulla da tashi hankali da masifa a cikin gidan nan dan babu kafir da ka isa ka kawo ta cikin gidan nan ka ce mu zauna inuwa ɗaya da ita wanda ma iya shege da rashin mutunci irin na ɗa namiji sai da ka kunsa mun ciki sannan zaka ci zaka ƙaro aure ka rasa ma wacce zaka aura sai mai raba langada wacce kaf garin nan kowa ya san fitsararriyar yarinya ce mara kunya bayan danginsu gaba ɗaya kab ba mutumin kirki a ciki maza biyu sun aure ta sun kasa rike ta sai kana za ka aure ta ka ta cikin gidan nan to sai ka aure ta mu gani ake mutunci ne da yake shi yasa kika ɗauki riga ta kika yi ya gamu ki kaman da kokowa mata aure tana kokowa da mijinta me mutunci kenan a mutunci kenan ai kaɗan ma ka gani haka ba ji ka hana da bacci kwana ne ban rintsa ba a cikin gidan nan tunda na dawo daga sallar isha na zo kika sani a gaba a cikin ɗakin nan kike zazzaga mun masifa duk inda kika shiga ba ta nan kike fita ba ki faɗi wannan faɗi wancan ki faɗi wannan faɗi in na faɗi sanyi sai ki faɗi zafi haka ba muka dinga dake a cikin gidan nan har gari ya waye baki daina ba na tafi sallar azuba shi haka na je na tsaya sai da ni kanuwa liman ya tafi ruku'u ina tsaye aka tafi sujada ina tsaye ƙiƙam kamar gawa wannan wani irin masifa ce kaɗan ma ka gani sai da ka haɗa ni da tsiya sannan ka ce za ka ƙaro aure ka fake a gargashinta to baka isa ba baka isa ka bani da reno baka kana can kana cin amurci ci gaba da dukan cikin ci gaba in kin kashe ki kan ki ka kashe ba ni ke kashe ba da asara ke kika sha wahala daukan nauyin cikin ba ni ba Allah matsani zan dauko riga ta matsala ba inda za ka sai da ka tafi tsirara sai da ka tafi tsirara muna nan a cikin gidan nan ni da kai ba ci ba sha ba dai aure ba ta inda mahaifina ya yi rashin sa'a Shi ne duk irin bala'in mahaifiyata kamar kaɗan ta ɗebo daga rumbun bala'in kakata Ga shi kakana namiji baya raye ina kin ji abin da yake faruwa ta sa ni a gaba cin mutunci yanda na ga dare haka na rana ta ɗaga min hankali na yi ƙoƙarin mata ƙyale nan shiga ciki in ɗauko rigata ta hana ni wannan riga da yake gani wallahi rigar jafar ce a gurinsa na je na are ta na ce ba ni in zo in ganki kamata yarinya ta kalle ni ta dubi mutunci na ta samu ta ringa faɗa min kalamai wanda za su ringa min daɗi kai ka tashi ka fita ka bani guri ka tashi nace ka fita ka bani guri anan me taimaka yanzu kai har kana da bakin da zaka ɗebo jiki ka zo gidan nan ka kawo min ƙarar ta bawa ka ce ta maka me me taimaka me ta bawa taimaka har da zaka ɗebo jikinka ka zo kana gaya min magana ta bawa a cikin gidan nan sai da ka riga ka gama da tabawa sai da ka ɗinke ta tukunna sannan ka ce za ka auro mata za ka yi mata kishiya wai wata wai wata wai wata wai wata mai ran mai ran balangada ko ballagaza ko wace ce oho a'a ba ko ballagaza ba dai kai ma sharu na ce in ba ballagaza ba ce mai ce ai wallahi ni ta ma kyauta min ma da tabbar ka ma ka ga daren ai da ba za ka ga daren ba ma balle ko ka ce kuma in gaya maka za a yi gawa uku ya gawa uku kuma ƙwarai kuwa da cikin da kai da ita wannan mai ran balangada ka ji in gaya maka dan zuwa zan yi in gaya mata ai tanadin makamai ta tanadi makamai na ƙare dangi Ƙwarai kuwa domin in baka yi hankali ba a wannan garin sai an yi yakin duniya na uku da kyau kuwa bari in gaya maka tukunna mu ba a yi mana kishiya kuma dole a zauna da mu idan kuma mutum ya ƙi ya ɗaɗɗago wa kansa bala'in da bai taɓa gani ba domin dole gyaɗa ta yi mai in ta ki ta sha matsa ai rabu da shi ni kawai so nake in ga yaje ya auro ta wai mai roƙuwa ne ne ya kawo ta gidan nan zaka ga tashin hankalin da baka taɓa gani ba hmm. wallahi a rayuwarka da haka ka tashi ka fita ka bani wuri zan fita eh eh ai ban yi mamaki na me eh ban yi mamaki ba dalili dama an gaya min aka ce min kan na zo gidan malam haurusu in yi aure saboda shi ma bai kare lafiya a cikin auren shi da ke ba ya zan zo ina faɗa miki matsala ta inna ga abin da na gaya miki yarinya ta mun ga cin mutum da zai mun ban yi bacci ba amma in zo ina kokarin faɗar laifinta a samu a mata ku sa ni gabar ke da tika tikan zaura a gaban ki suna cimin mutunci wannan daidai ne zuwa kai ka ci mana mutunci har gida a ba ga cin mutunci ba ne ku an je har mahauta an gaya mun wani ne ku ce an gaya mini irin mummunan halinsu shi ya hana su zaman aure a gidajen mazajensu. Shi banni da shi, banni da shi, ni ce daidai da shi. In ka ce mana kula sai na ce maka cas barin gaya maka. Dama zaman sa ido kuke a mahautan na su. Kuna sa ido masu zuwa lahira da kokon mataki. Me abun sa ido eh? ɗabi'a ku ce aka nuna. inda mahaifinku ya ƙare lafiya da mahaifinku mahaifiyar ku kuka yi wannan abun oh mati abun ma ya dawo kan mahaifiyarmu? mu ai dukkan gidan ne gaba daya kasa kake ai ta curi ba wani ka tsaya akan mu amma in ka taba mahaifiyata sai na yaga maka rigan mutunci a garin nan tunda dama ba mutuncin ne da kai kaga ya mai mutuwa ba waye kai na rotsa masa kai da tabaryan nan kai kin ka sa ido irin na layi da anguwa mama Mero, wace irin rayuwa ce wannan? a ce uwa da 'ya'yanta gaba ɗaya sun haɗa kai wai burin su ga gudun ruwa na ni fa ta ba wa ta ki saurara ta duk inda na kai ƙara ta ki saurara ta dangin uwar ta kabda mun ba shiri suke ba daga ba a ma magana dangin mahaifinta da ike su da ma nan eh, eh, inna ta ba wa ta raina su ba ta ganin kowa da gashi abin da ya fito daga bakinta shi za ta gabza mutum zagi ta uwa ta uba ta taiwa danginsu abu ɗaya kawai nake tunani ya kamata in baka zabi Wani irin zabi kuma Mero? Tashin hankali da bala'in da zai dinga faruwa a gidanka ni zan iya jurewa ban san kai ba. To? Ka gane na rabi? Kishiya ba taɓa tarbin da hankali ba. Ba na tsorata. Ba abin da yake damina akan kishiya. Ban san ko kai ba. Babban magana. Ni kai nake tausayi. Wataƙila gwagwarmayar da zai. ko ya hana ka bacci ya tara maka da hankali ko ko ya gushar maka da tunaninka me rake na dan har kana so na kuma kana son zaman lafiya ka sauke wata bawa kawai saboda zaman mu ni da ita ba zai da daɗi ba na mai na zan iya haƙura da ke a rayuwata abin da ai abin da nake so ki gane shine mai ro ai shi so tsakanin mutum biyu shi ba haka yake ba ba a cewa wai mutum ya haƙura sai a dubi wani abu da za a iya yi wanda zai zama shine sauki to idan kai ma za ka iya taron aradin kamar yadda kullum nake tare da ita ba matsala da ka haɗa mu gida ɗaya ko ka koma gefe ka so kafa ne ka ajiye ko kai ma ka shigo cikin faɗan adama da kai eh na din amma ya kamata in nemi abin nan eh, eh, Jafaru mu yi magana da shi sai dai kuma na ƙarshe wanda shi fi komai sauki, ko ka kyale ni ka da aure na ka je ka zauna da matarka kwarai kuwa saboda ni ba taɓa rasa mutum aure ba da ya zaɓi na ƙarshe mafi sauƙin da abin da ya faru da ni da duk bai faru ba amma mahaifina ya yi nisa cikin san mero lafiya a kasuwar alhamdulillah ga ta muna fafata ni kura biyu da za ka fita shawara ta da ka haƙura da auren mairo ka zauna da matarka cikin zaman lafiya hankali kwanci ko salmanu am yanzu ce ne maka hankali na kwance bari gaya ma gaskiya wallahi in dai ban kauri mai raba to zan dawoma cikin rayuwa ta babu kwanciyar hankali babu farin ciki yanzu kana nufin dole sai ka aure ta wai mai kira mun ne ya magana ta kare an riga saura sati biyu fa na biya sadaki na bata kuɗin kayan lafiya ta hada nan da sati biyu an gama komai kai wallahi in ka ba gaban aure mai raba kai sai dai ma koma mai zai faru faru kai kake takata mutane Rabiu kai hankali da mata ba Salmanu mata su yi hankali da ni ma wala sanya alheri amma dai ka sa malamai su ma addu'a yanzu kai magana addu'a kuma dama ana nana ce amma dai mai rakam sai na aure ta wallahi dole yau naman yau ya dan ya dan haura eh wallahi ya dan haura naga naka kamar namijin nama wallahi wa to mu ba da wasa muke ba ka san akwai fawa ta wasa akwai fawa ta gangan akwai fawa ta gangan eh to mu ma ta gasken muke yi a ina barin barin jin kama baba umarin da ya tafi eh me yasa da ka gudu <laughs> alfura baka da dama barin jin kama Ai gaskiya ce Allah ya taimaka zan je gidan su ta bawa in je wato shi wannan yaro da na gaya masa abin da na faɗa bai ji ba zancen auren nan kada ya kuskure ya auren nan kada ya kuskura wato sai ya yi to zan je zai ga abin da zai yi a'a mama ce ba mutunci inna ba fa sai kin je ba fa mu kanmu idan kika tura mu za mu yi maki abin da kike bukata abin da za mu yi maki ma wallahi sai ya fina kina da kamar mu a gidan nan a ce ki tafi wani wurin ni da yaya kadai idan mun je ya isa ke da ta ku je ko yara da tukunna wannan yakin ba naku bane ku bar yaƙi na wannan yaƙin na wane ne da shi ku ƙyale ne za ku je ai kuma za ku je ku yi naku yaƙin ku bar in je shikenan ina idan kika je duk abin da kika ga yana neman gagara ki kwalla ihu mu taho a guje muna nan mun kasa kunne muna jiran ki billahi lazi ki raga mai ki mai duk abin ai ni ko da ni kika tura ko billahi lazi sai na yaga shi wannan billan nasa sai na kara mai guda ɗaya sun zama biyu gidaje biyu ne rak tsakanin gidan mahaifina da gidan su mahaifiyata shi yasa duk motsin da aka yi a kowane gida ana ji ki barta ta zo za ta gane kuranta idan ya fasa ya rena ubangiji da ya halicce shi ya kawo ta ta zo din za a san yadda za a yi da ita ta zo din banni da su kawai ina ki koma wanki gida kawai ki zauna ni kaɗai ma na ishe su a'a to na ga rashin mutunci a gurinsa na ga abin da zai yi kawo ni salama ka sani na ce gidan nan salama ka sani ai baka san salama a cikin gidan nan ba to shikenan naji ban san salama yanzu inna da girman ki da komai ke zo kina daga murya Hanna waje yana ji kin ga inda aka taru a waje kuwa ana jiran fitowar ki yanzu wannan mutuncin ki ne da ka tara biyu kar ka sake ka faɗa mahaifiyata bakar magana murya ai ba bakon abu bane a gurin nan a ungudan nan a unguwan nan ba bakon abu bane jin muryar nan tawa to karewa tsaya in gaya maka sai na kama hanya na tafi can masana'anta ka kwata mayan kan sai na je na same ka a can su ma sai na tara su su ji muryata tunda baka da mutunci to da ka ta ina ai ba sai an je nan gurin ba akan wannan misali shine zaki bi ni har mahauta ki daga murya kware da gaske to ba sai an je ba akan tabawa ne da abin da yake faruwa tsakanin da ita sosai kuwa tabawa ki bi mahaifiyarki gida na tsawaki. miki ka sake ni na sake ki tabawa ka sake ta na sake ta shikenan fara shida aka ce min daga wannan lokacin na fara ɗanɗana wahala kowa ya zaɓi ya huce a kaina ni da ban ji ba ban gani ba ban ma zo duniyar ba tukunna tabawa to yanzu me kike jira da cikin nan ki barar da min da cikin nan a gurin nan wannan ciki za ta zubar kwarai wata bakwai da wani abu za ta zubar da ciki eh ai kun yi kadar ku zubar da wannan cikin wata bakwai da wani abu ku ce za ku zubar min da ciki <laughs> wallahi na tara kuɗin da zan yi shari'a da ku ki duk wanda izuban mun da ciki wallahi tallahi daga nan shari'a har sai inda karfi na ne kike jira kana ganin ba zan iya bane to bari ka gani ka shi kenan ka ka fara shida aka ce min daga wannan lokacin na fara ɗanɗana wahala kowa ya zaɓe ya huce a kaina ni da ban ji ba ban gani ba ban ma zo duniyar ba tukunna masifa yanzu ka fara tafi Bero! Ki bude mana, ki fito ai zaki ga ko suwaye ne. Wai suwaye ne haka ne haba? Ai, a? this national service wallahi kai jaba sai ka saka babban riga siyasa zan yi amma ku yar